الإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله استعرى عن الإمام الشافعي بيان يا بيانا يا شهر بد إمام الشافعي رده للاستهزاني شيا صوتي استهزاني يا تفي أكم باه istihsari tunda nan ba ana magana hujja da istihsari ba aka samu kusan imaman da duk sun yi hujja da istihsari na ga maliku ne da ya rabu na ya tabbatar to amma imamu shafi'i ke ya yi rabbi wa ne wa tashni'ihi da fata istihsari muna shi ala man qala bihi كما في كتاب الرسالة وكتاب الأم بل إنه ألف كتابا ما للتافية كرمتا إربوتا سماه إبطال الإستيساد كتاب إيسا دولنا كرمتا لكتابي دبان دبان ko kuma usul da shi zai iya tara maka fadin na ne da na ko ina kama ka shi to mutum kafin ko yi fafawa ko ya wuce yi magana a kan jama'a maimakon yi magana ya dawo yana walle walle da ita gaga zai dan mutum zai magana istihsa ne zai yi da amma da na ba wane dai da wane sun ga istihsa ne da kyau amma wane bai yanta da istihsa ne in kauluhu na dai ina cewa manista hasana faƙa da shara duk wanda in istihsanin wani doka to ya kafa doka da kai shi wanda ke kafa doka da kan shi kuwa ai ba a ce masa kowe shi ba wa qawluhu fi risala al istihsanu ko talazzum jin daɗi ne kawai to ga ko jin daɗi mutake kiro na abu da zai ji daɗi جيم وقوله في الرسالة والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوبه sai kan wani abu da za a nema wal matsalubu la ya yakunu abadan illa ala a aini in an tafi neman abu ai babu wani abu da za a nema sai aini Ka ka'imatun tutulabu bi dalalatin wanda ana neman sa da hujja ya kasudu biha ilaiha ya kasudu biha ilaiha aw tashbihun ala ainin qa'ima wa hada yubayyinu anna haraman ala ahadi haram ne akan wani daga cikin mutane an ya koda bil istihsani ya tafi da ra'ayin istihsani idza khalafa al istihsan al khabara har istisadin nan ya saba wa hadisi na biyu qawluhu fi risala walau jaza ta'tilul qiyasi da ya halatta a soke qiyasi jaza li ahli al min ghairi ahli al-ilmi masu hankali ma zalla kawai zaza su ce an ya kolo fi ma laisa fi ya sabar duk abun da ba hadisi a kai بما بما يحضره دابون له يحضرهم من الاستئسان دابون له يزوم كان لا سجاك وانا هنا بجو وان القول بغير خبر ولا قياس غير جائز ها نبي وقوله في الأم باب إبطال الاستئسان wa kullu ma wasafan da duk abun da aka siffata ma ma ana zakiru wa kullu ma wasaftu kenan eh a bashi a dabiyar to shi ke eh. to ko da ma na risala ma muna iya rabe shi دعنا ايه ولا جاب تعليل قياسي جاب لأهل العقول عند بعث قياسي بابشي فما صهان كان يظل بما سئلني بما بظاص يقول ايه يصير تو هذا أنا آه، زي الله مني مقنع عقل آه.